Jama'a assalamu alaikum barkanku da haka barka da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. A wannan bidiyo za mu yi bayani a game da Alpha Explorer da aka fitar a wanda yake shine sabon update na Sidra. So da yawan mutane ba su ga wannan update din ba a bidiyo na gaba zan nuna muku yadda mutum zai gana shi. Babu matsala ko da baka ga wannan ba inda har ka yi KYC za ka iya ci gaba da mining ɗinka ba tare da ka tsaya ba. amma da yawan mutane kuma akwai buƙatan kowa yana bukatan ya je shi cikin alpha explorer ya ga damammakin da yake da shi da kuma abubuwan da ke ciki wanda ya shafi account ɗin shi saboda kowa account ɗin shi daban so wannan update na alpha explorer wuri ne da mutum zai iya yin abubuwa mabambanta a ciki za mu zo mu buɗe don mu ga abubuwan da mutum zai iya yi da farko sai mu fara shiga kamar haka in ka danna sai ka jira ya buɗe bayan da ya bude kamar haka za ka ga cewa a nan wurin ya rubuto welcome to sidra chain explorer so wannan sidra chain explorer za ku ga yana dauke da waɗansu abubuwa kamar haka a nan wurin total blocks za ku ga 349 sannan sai average block time shine 1000 sannan average block time shine a nan wurin za ku ga 1927.4 seconds sai time transaction total transaction shine za ku ga 348 sai wallet address 175 so a nan wurin gas striker muna da 1 so nan wurin option nawa ne a nan zan fara dubawa shine daily transaction za ku ga 44 nike da shi a nan wurin so za mu je zuwa gaba a zuwa gaba za ku ga cewa latest block a nan wurin wannan block ne da aka yi generating a cikin blockchain explorer na alpha explorer na sidra a nan wurin za ku ga wannan minti sha biyar da ya wuce aka yi generating din shi sannan kuma sai wannan minti sha biyar shi ma so idan za ka bude waɗansu daga ciki za ka ga cewa dukkanin wannan history ne na blocks wannan block din ma'ana mining kenan reward da mutane suke validating za ku ga a nan wurin ya nuno reward zero sai kuma a nan wurin shi ne so bayan 24 hours zai koma 2 wurin reward din sannan kuma a nan wurin za ku ga cewa miner ta hanyar mining ne aka samu wannan kamar yadda kuka sani sidira sun yi update sun rubuto cewa sidira dole sai dai mining kawai za a iya yi ba za a iya sayan sidira ba sannan kuma mining din nan shine hanya kadai da za a iya samun sidira a yanzu so wannan shine so dukkan wannan blocks din za ku ga cewa miners ne suka generating ɗinsu a nan wurin kuma sai bangaren latest transaction so a nan wurin yanzu ga bayan minti shida da wuce an yi waɗansu transaction kamar haka sannan a nan ƙasa za ku ga za ka iya buɗo eh, all transaction ka duba so amma a nan wurin yanzu ga waɗansu muhimman abubuwa a na wurin akwai bangaren mode da za ka iya switching za ka iya kunna dark mode da light mode a na wurin normally ina light mode ne za ka iya canza shi zuwa dark mode sannan sai kuma add sidratin ga logon metamax wallet a nan wurin za ka iya adin sidratin zuwa metamax wallet wannan babban update ne sannan kuma gaskiya ba karamin ƙoƙari ba ne kasanto metamax wallet yana da tsaro sosai sosai dukkanin mun san wannan to a nan wurin za ka iya shiga wurin mod ɗinnan. nan yana a day mod ne ma'ana mai haske da rana idan kana amfani da shi da daddare za ka iya taɓa wannan alama wurin watan nan wannan shine zai switching ya koma dark mode kamar yadda kuka gani yanzu ya koma baƙi idan na kunna na taɓa alamar rana za ku ga switching ya dawo day mode so wannan shine wannan yana da matukar amfani kasantuwar muna ma'amala da waya a kusan ko'ina a kasuwa akan hanya gida da rana da dare so yana da mahimmanci ya kasance ka kunna night mode a cikin dare sannan kuma wannan zai taimaka wurin idonka ko da ka rage haske za ga farin UI ma'ana user interface yana cin ido saboda hasken shi amma idan ka kunna night mode ya damo baki ko ka rage haske zai kasance akwai sauƙin cin ido da yake yi sannan kuma a nan wurin akwai handles nasu misali kamar yanzu wurin twitter a nan wurin sannan kuma akwai discord server da za mu iya gani a wannan wurare ne da za ka iya zuwa don ganin update a game da sidra sannan kuma akwai feature request sannan kuma akwai wannan request ne wanda aka tura sannan akwai forum na discussion da za mu iya gani sannan kuma a nan wurin github za ku iya ganin contribute a nan wurin bangaren git sai eh, submit an issue so wannan submit an issue idan kana fuskantar wani matsala ne kamar yadda muka yi bayani mutane da yawa ba su ga wannan blog explorer din ba so za ka iya zuwa sai ka tafa wani request ka tura masu masidira don su review a yi gyara akan wannan matsalan kamar yadda mutane suka so su yi tambayoyi da yawa a ama live session wannan wata hanya ce mafi sauki wanda za ka tura su gani a review wannan request din sai a resolving wannan matsalan so in dai kana fuskantar wani matsala za ka iya amfani da submit an issue ka tafa ka rubuta za ka iya ba wani ka mai bayani in baka iya ba a nan wurin abinda nake so da ku in har kana fuskantar wani matsala ka rubuta ma da hausa a comment section na wannan bidiyon zan tafa in tura ma sidra a matsayin ishu ne da mutanen mu ke facing na amfani da wannan manhaja ta mining din sidra akwai update da dama da za su zo a bidiyo na gaba za mu zo mu ga possibility na adin sidra chain zuwa metamax wallet so a nan wurin da rana ne zan mai da shi daymod saboda ya koma da hasken shi wannan shine a takaice a game da wannan bidiyon akwai groups da muka bude na update a game da sidra wanda yake akwai na whatsapp akwai na facebook sannan kuma muna da whatsapp channel wanda za ku iya joining domin samun sababbin update dukkaninsu wannan za ku iya samun su a about na channel ɗinmu sannan kuma sai groups za ku ga same su a description na wannan bidiyon kada ku manta ku yi submitting issue da kuke facing ma'ana matsalan da kuke facing a game da sidra ku ya kasance na kyc ne ko matsalan application ne so dukkanin wannan za ku iya rubuta a comment section za mu zo mu tafa masu mu tura